بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا gaba su koya felo ya goro ganin bai karatun mini littafiyan adurusul muhimma li'amatil umma ya ashek abdulaziz bin abdullahi bin bas na yi al-muftil am bil mamlakatul arabiya a saudiya mankon na amauna igai jira nabi sallallahu alaihi wasallam da ya kutu cetu shi beshitin cetu gbawo 1430 ga ama dumbazo umaru ijegwa na ijira dai eya kputu cetu kpauba cetu eshina 1420 umata tintati wani jelugwa 1420 ule iji eya shini begwe so ci mai gobe wani tunna wai giya shidin nina allahu akbar wa qur'anu kufiti tun laji baliya wunda na ya kungi wunda na ya kungi wibo lokaci ba mai ga ilami fa etun kokorogi amma mu wuga ba su kai ga biji katun ya buru ya bi lami fa etun yabo lokaci iga gada darasiya gwegicho ugai at bil akhlaqil mashru'a li kulli muslim e waga musulmi pani boji wangi na ji shari'a bebe yin waga musulmi tsana walau bana manya baza eti ubo yayi manga wa ha mini boji na ji shari'a musulunci wa gani bayi na e ba ga kokoro gi wa disi ji be dan yetiya boji wangi amma igai waga ka tun dazan dalili mun ci da ayi ku biya littafi na ce gurin budanai ga hashiyatu durusil silmuhimma wajen bebe dalilin ya gandore amma ya gila mitu kin da yi wazin katun tsona ga da jinkiri amma hadisi shi dabbe dan yi na ce ugwayen bojin wangi na a mai waga ya ba bojin wangi bai tsoci ibn udamini addu'a nabi sallallahu alaihi wasallam waju bagala hum ma'dini li salihil a'mali wal akhlaq so ko wumba lotun wangiji gani be bojin wangiji ka duwa nugu musulmi lagu so wani ga wuce ga bozun zan da cibu be giyan be bojin sakwai ade na gan wabi wina sai kiyan sai addu'a bogo ezu yupa addu'a nan inda mini addu'a shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na wani fe ba be toci na man ce tun boji wangi shi yayi ne waga musulmi fanin gani be na ula sewo ula fe ni fa ya ci tacewe ugai asidku gaskiya ta hadisi be tiya sallayen gaskiya a ci gaga wal amana amanata etiyan amanata fata mai kiyan sallah gutsu ndi amanu ya amanu gani bi doka jin yato ɓata na jidaminiya amana ne waga musulmi jiki na no? musulmi tsana etu na soko da wani amani wuyo tarbiya giyoshi amani wuyo ya tarbiya wangi yi miyoshi ya tarbiya wangi bata amani wuyo a ji ala ya wasu shi utsa utsa da mini amana bata yi na ji da mini amana a ci gaga mini bocin wangi al'afaf ezun wa mini ke etun ara mu shi lugwa ga lugwa bai ci daya ma wala da ka goya wajen ƙur'anu ga wale ya stafi filazi na la ya ji duna nikahan hatta yugniya hum allahu min fadli ngayi al'afafu amini wa wake ba bai zawon gishi lugwa lokaci na wakun kenan mutu da mini ya al'afafu eto ara muji atiya biyu alfashaji atiya biyu eh ba bai zawon gishi babu ya bukata a atiya biyu a haya a cage wa musulmi gan bai zuye zuye ki me zuyo indoro na kan to na nga ya giyo zuyo no le zuya da bi oyin wa la gwa gba egin za giza ta kota ba zuya da bi oyi wa la gin za katawa ba na ji mi yana. e wa musulmi gan bai alhayawi ke alhayawo indoro ne kaza to na a caga ewa ashaja'a egma kagu amma ya ciki bai tiye gaskiya etiya gaskiya gaskiya da bai gasu da ma gasu da zandoro ma ulatu amma ya gma kagu ya ci tun da diyo kin da ya gi siyasa je gwatika da ya kodi da ya ji wadanin gaule na naji shaja a kirkiya ezu de bod su bodne sudan ipawangiyo eto sunna da na gogawa kan ilowa bi cikekin ga an ni shari'a ko gaskiya da nawai sun da yawa ji na ji ta ce akida an doce wani awa ga wa akida wangi so awa da shaja doro wa dana etiyan akida wangi wo etiyan gaskiya lato a caga ya wa alkaram ke alkaramu ratwa ratwa ewu gani bai musulmi mini ya wangi wangyo na shi shari'a wa gani bayina mugayi alwafa alkawali shi za alkawali ga wayi wuya utsa wadda zalikawali ga waje zalikawali ga wawu bai lokaci kaza utsa ji kokari wala shi shau da garbe alkawali ga yin alwafawa a ce ga annaza'atu an kulli ma harama Allah ezu wula mini wulike indoro na so kwa misali wa alalle za a fiya dukiya yan ekun gagi dukiya kun ma da mini an nazatu an kulle ma haram Allah gagi wa shashama alatan kula ta zayawai tun ba eti tun ko arziki na ji mujtabi'at wula lalle wani mala haramu ibn e wa biyu ci da haramu gyau mini ya e boji wangi shaugayi osnul jiwar ewa bolo-bolo lo bayan zai jau emile tsogun ci zai ji wai lemi bayi na mokop ciwo shi zafu shi je boji wangi na waje lo ba na kayi kafiri ewa hosnul jiwar mini ya e boji ne wa musulmi bayi na wugayi musa'adatu zawil hajat au zawil haja hasba taqa zandoro wale ibe faina ji kokari to zuma jin taimako jin taimako wata zaye a jinwo wabe zanne ziji mai ji taimako gwako talaka ji zagwagba gishi in zagi na shi dai bana e gina jin daji hatsu tun halaji bali ganan zanna shi ɓata da mini zai ji iza taimako tacin musulmi jawana annabi sallallahu alaihi wasallam ga wallahu fi auni al'ab ma kana al'ab fi auni hafi iga zozo be kiyo taimako ma mini taimako za da uziri bai zai da gwayo e zai wayi mi ga alayawa wa galle da mai ga wadde alaka be zai wungin zagine daga gabiwi ɓatu da mini ya taimako shafa'a iza da uziri police station bu koto ji kokari wuri ta ci gaskiyo to zuma uwa zu eto lawyer shiga na wani amma ga lawyer shi na je zai je to zuma ya za daidai shi ne ibu na biyayin ga adiyo za daidai da nan ga wagi kini yau ibu na wade gubo na to ya ne wani kandoro za kirki ga adiyo uziri gikini wala wa boya annabi ga ishfa'u Ujeru. eji shafa ya za wangi shi ayela da tubo min ya boji wangi na jiman be bayana umma da muhimmanci na hakuri ewa musulmi be hakuri ewa ga musulmi da tosai ewa ga musulmi da egbe wangi ga gana wa egbe ma gaza zabe asada ma darayo ega wangi etada patu da min ya boji na jewa ga musulmi a be bayina ngala shewa abdulaziz bin baz wuka fi bi sunnayin akhlaqul mu'minin wal mu'minat bojiye mu'mini ba gizi gani be mu'minan za gishi e bona boji wangi de tasiri mu e ba socho to sai ka tuya gwegi be ni ci adarsu za jiwa miyo adarsu sadisu wọ́n lọ ọ́chìn àdárùsù sadisu aṣẹ́ra ko sadisu aṣẹ́ra ẹ́ sadisu ko sadisu ẹ́ sadisu yoko ki dalili to mewa dalili ube yi ma kwaye gobe edi fahimta wọ́n yi sadisu logon ma yi sadisa logon idda kaida ya mai nauji mai wa dalili wa ga sadisu wa bibe dalili wa ga sadisa wa bibe dalili at'addu bil ada al islamiyya e waga musulmi muslimi ji ladabi ganbe ladabi na ji musulunci wune eh, kiji ladabi musulunci ne wa ganbe yi na ga manya yi abu. ladabi je musulunci mini ubo assalam sallamaji sallamaji wadda mini ya ladabi shi ne wagan bai musulmi na ƙur'anu ga wa'i za huyitun bi tahiyyatin fahayyo bi a sana min ha kilu cewa ga bi a sanya ba wa arafin jirri madana kuma ga bi a sana sai bi a sana wai mamnu min as-sarf shi mai mamnu min as-sarf sunan doro ne la tanwina na ke tanwina fat aguba kasra aguba don maguba kuma yake lagiya kasra idi fahimta ko mamnu min as-sarf chaga guba wai bi ti alama umai bi ti sifa to annabi bai yi teki bo sifa asane na gina in ji sifu ya adjective ya so be wuce wazani na gabe tiya asana ko afala ya tiya sifa na wani lagiya wani jaje mamnu minan salf ki mai gaya mamnu minan salf sunan doro ko sifan doro na ya lagiya kasra na sifan doro abe tiya wazani afala na wani lagiya wani la kasra galawai bi a sana wuje bi a sani a amma ali dabo wada kiyan wada kasra ali kici agụ ji idafa na asunan da ci labi nga kiyan kasra lao iji fahimta ko ali kici biyo agula je marifa ngai wadi alif bi lam ngai ya ga bil asani ngole marifa da wani ko alibelami ebo alibelami nga giyan kasra lao ko yuji idafa da abbe sunnan ci nga kasra lao idi fahimta ko to ayan ne ba za yi tiya muhimmanci ya sallama hadisi ji bedan ne ba yi tiya sallama na e bona musulmi ji do ji sallama ekpo yo ye boye we ugwa giyan ye boye ekpa mu yo ne lasa di aljanna na ibn ga hadisi ji shara ti ga wucho milan wuye na Allah ya debo yedo jina sahaba ga e eh, kiwo ga afshu salama bainakum ga mala wali ya giwo musulmi ya zuma je tawo ga waje wasallama ga otewo ga zanna ladabi ya mini ladabi shi ya musulunci wa male gannan bo ga anna ga be do shi edda dene za go ga je sallama na ade na wa yana vuyi de amma ya zaga wa gwagan kada yin da ci daga da ya wuce waje sallama wasu egma wa wuce amma ya dana ya goji ga babu sallama na nan nauyi nan wanda ci ga halokin ya na ya gba bogo ekpa wuyo boye wai la ya gba muhimmanci salawin dan jubo ya ladabi shon amma kafin lo gwamna ezu jiza sallama bil ishara ungwaya bagwaya za babu yake babu lafazin assalamu alaikum amma nga pamba be assalamu alaikum musamman wata mashin wata mashin bu ene wana na wana amma lagwa ke hudu ji lagwa sawaji mina ko mi shanji bye bye mm -mm. ya gaggabe wajen assalamu alaikum kawai ba kwa kogo amma ya gwala kawai uku a ce ga wa be sallama ji hawa ga wala bere wata a bere dakin annabi ya be sallama ji wai gina ha bere dakin annabi ya ji sallama ji na zai lele na asana bai wuji za sallama na wade na shi balile na waga iza ji gina waga iza wa sallama na bogo eh wadir assalamu alaikum boguna awa unji ladabiya a ce ga kafiri wa ci sallama jan a mai waga waga ne do febo be zawon gije wala a jiki ha sallama ken do na waga be tsana waja sallama na amma gwa ko yi ga gune ya ja sallama ji ga tete zan do tete a a sallama gai waga iki jiki ha ire ga gane be ojiyo wal bashashatu e wa musulmi gan be al bashashe murmushi etsatima e loya ke bashashe ngai tolakul waji inda liqa ay e loya ga ngwe pabe za wangi ma agun bai zai loye ya damni boji wangyo damni boji wangyo ngala annabi sallallahu alaihi wasallam ga tin sama da yegi wa yin so ladan do ciwo tabassumuka fi waji akhika laka sadaqa min yala da bijo wal aklu bil yamini wa shurbu biha e waga wa be giji gibe gwaloi inda ci da wani wa shirbi biha a ci ya ga ke fi gwalo ịgwagwalo e ga fi yan egwa ma wa ga giyen gicho da mini ya ladabi jo annabi sallallahu alaihi wasallam ga yi gaga fa inna shaytana ya'kulu bi shimalihi wa yashrab bi shimalihi hadisi imam muslim wa tasmiyatu inda al-ibtida' a ti gaga ewa bismillahi inda da'i lokaci ya kiya ya cice lokaci ya cice ya cicayen gishigi walhamdulillahi inda alfarad a mai wabe musulmi wujin alhamdulillah lokaci uga yan gicigi zona zona bogo mini ladabi je musulunci obe e bayan giyo wagi na gatso wani galagwalo ya guro zan doci ma annabi gangan be sahaba wuci kwanne ya yi sahaba wucin ga ya gulam samillah yawe zakangi a bismillahi ji wa kul bi yaminika wa mogi be gwaloyi wa kul min ma yalik wa mogi yita wanda mini ladabi a ce ya ga mini ladabi ya yi ci gyo ga gwakakin sai giye ma awa wai giya a na annabi in inni la akulu mutaki'an me giya yi ci gwakakin ya ni ale giya a shishi bai na tsuye bai ladabi a ce ya ga na ga waya ko roma na ga gawa gwana e eh, waga wala wala wanda mini ya sunna hadisi bai tiwo mai wagan katon kashi fi bebe dalili uji e, su da yan lokaci bai hallo kwaba a ce ga mini yalla da biyan gici yau ga la'ai biyan gici ba annabi nawo yan gici ga safi wagi un safi waya ma wadi kiyan waluwa amma wa Wa waji kaza umma magi da ba ya e san da ba amma laifi da ba yi miyo tuwo wa biyan gishin na jijiji kokari kan lu kan lu amma ezokiya bi aibu yayin gishi ga safiya ne bi wani jihagi o safiya wani jihagi lugwa amma wani yayin gishi aibu wani mini ya ladabi a ci a gamini ladabi yayin gishi yau avo ni ka yi avo kwa evo je evo ni wuri wuri ma a ci a ga togowa gi wani ji kpata ewa ga wala wani omu waga yan gishi gizo na min ya ladabi shawabin walhamdu ba da taf e ga wajen alhamdulillah lokaci na waga cicina wajiga alhamdulillah wa tashmitul atif zai ga cicina mawagunga yarhamkallah amma bai sharati idza hamidallah lokaci na musaji ga alhamdulillah na wanda min ya ladabi shawabin annabi sallallahu alaihi wasallam ga fa in lam yahmidillah fala tushammituhu doro na cici majiga alhamdulillah na ya gagoga yarhamkallahu ma hadisi imam muslim min ya ladabijo wa iyadatul marid da sabata ta cimi wanda mini haki ne musulmi jo na nabi muhammadu ga ya tsaya doshi na emisa ya ba tantanci annabi ga udul mari zai wa mana ya da mi zai wa mana ya da mi a ce a gama da gunci eyoyogi watibawul jana'iz a ci gaga emilatu jana'iza babu a jikun na sallawa ga da na kaza amitwa fili idi bayo masalaci juma bayo efu kaza bayo fili kaza bo amitwa a ci o wakil lami otu wanda babu gai wacce bawul jana'iz lissalati ba ga jikun sallana amituwa da abu wa dafni ba ga sokuna ke amituwa da ku shaba e jiwa ga laulo amituwa amma yanayi sunana awa ga alakwaza sai dai da ruwa da bu amma hadisi je hugwa gamba ya za suna a jikiyan a su ba ga sai dai da rura gabe da bu mun ji ishara yin da ruwa irin wuce a maujin da nudana والآداب الشرعية عند دخول المسجد e wagan be musulmi mutsala da bishiyar shari'a wa be ga wa ga da masallaci wani kishi ladabe wajiga bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ala humma ftali abwa baramatik hadisi ma muslim na gaiwa ga wacce walla bi ci gwalo wala shi zo ga wada a ci gaga awil manzil tsalla da bi shari'a e bayan babu gagadambo dambu waga gadambo kya ga wagon bismillahi walajina wa bismillahi kharajina wa ala rabbina tawakalna wace waje assalamu alaikum ya zame shi a منهما gaga e waga tsala da bishiyar yaji waga tiya masalaci wani a gaga waga ke tiya mbona ji ladabin na sho waga tiya masalaci lafazi kice waga wajen bismillah wasalatu wassalamu ala rasulillah alahumma inni as'aluka min fadlik a ci gaga waga a tiyambo a dawa kicewa bai wayo ga bismillahi tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah wa inda safar a ci gaga waga loji e waga tsala mini ladabi ya ejilo waga yi zai wa tikpa muna zami na ji wa lugwana annabi sallallahu alaihi wasallam ga man arada an yusafira falyakul liman yukhallif Za do roge wa ga uloji zai ji wa lugwa ci na kauji na uga ga astaudi hukumullah alladhi la tadiu wada'ihu nyaye la jiya ya tsoci e tunato wai e tajiya za ya kyale ina ayu shishi na wadi utuna wadi utuna eji fahimta ku bai wuce ewa ga ita ladabin nan ibadan wani a ci gaga mini ya ladabi ya zan ewa ga mashin moto na waga alloji na waga ji daidai ta tubo waje kiyan allahu hakbar allahu hakbar allahu hakbar zuguta wace waje subhanan lazi sakara lana aza وما كنا لو مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن الأمل ما ترضى اللهم أون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بؤدا اللهم أنت الصائب في السفر والخليفة في الآل اللهم إني أعوذ بك من وأساء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال والآل waga ke je baji daga ya je bai wai lona e eh, waga wa kyola ga min nawa waga wacce wa biyo ta tubo ha ibuna ta ibuna abiduna li rabbina hamidun hadisi imam muslim wa be e ga na tatiya na waga na wa loshi na min ya ladabiya e, e zobe e wa sauki sassauki na shari'a jawayen zana ngai sallan kasuru bai kukuke bayan sallan dole sauki wani shari'a beyaye izina da ci bayina wa mal walidain a cika gaga e ga musulmi wajen ladabi wulo bayan mu maguba bu amma kafi gini da wuce wani mini sauki yin zama bai nga yi kiyan ya da tsawazin bu a yau da mai ya yi wa in kuntum mardu aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra mini ya sauki zan waga soskin dan ko ufi a yau da maga wala fokuta wala wafi o jiki han waga bi ala jiji o fi wa fi amma wa yin bu o shi ci da soskin ko ufi o fokukin a yau yau fayini e shi ni be igidin ni amma jana baga da yau cafu jana banga wale hukunci ya ufi na ala kiya bukanga dole wa kiya Allah ya ji oga ufin nawa ko wa soskin nawa to sai ladabi ne waga yi jin ilo bayan mu majina birul walidai ne udamini ya etu ya tsomba ya yin gama la tsoci haki ya wuto la aboke ba bezin ha bi haki ya mama wuke ya lemba ya mu ji la aboke ba gani beki ha shirkui aye ga ga wuce ga waka zuwa rabuka an la tabudu illa iyahu wa bil walidaini isana nole kendo na ya wutoci na ci aga ya ji bolo-bolo kendo yi wajibi ta ti ibo na ya wutoci ya layin fuba ci na ci aga wani wajibi ta ti ibo na ya ji bolo-bolo lo bayan mu mashi na nole wa ake guba na labo ke ba a ci aga ga nishkurli wali walidai ilayya almasir mini ya bolo-bolo ji lo bayan mancho wọ́n jù gígún àlìjẹ́nà ìyàwó ṣe bolobolo jùlọ bayan mamaji wọ́n gígún alkhairi pata ya za wọ́n jù kagwashin ya za kí mai nauyin bolobolo yayin gicigi kiwofa jini dimaya ayewa ya amitu umarni na shagajin wana ji kazan ajin daliyar ba matuka ku fetule fiye ibu hadisi yin latuwa atali makhlukin fi masu yi khali a ce a ga dake ya gaga biyayin bai sauki ga ta ma ga jiragofiya ma ga ya sun na yi ma suna na ce babawaye bai yi na gawai layi ho bai ci cinwa babawaye muhammadu wasu abin yi joga muhammad bai ci cinwa ya amfani bai lafazi baba yawa ne mini ya gye wajo uje kuniya yi wunde gye muhammadu wa ga babaye muhammad awa awa a ce ga waga dazan zuma ba ga dazin wadda ga makpaga yi ma ga sha zuma endoro na waiwa gu shuya wayan alkhairi na fede fata ga un ya yin mawashi endoro na waga wale yau ya ci tace waya na galugu ya manci wajen jikiya liwe ma endoro na yi gbayi na a ce ga fe ba gafara ya kan doro ga ba duwa alkhairi ya ci tace wani wa ba gafara ba ya ci taciwe ba ya tu rabbi gafirli wali walidayya a ci ga iye man ci oje wa ga ma wuce wadda ci oge oh, ya na wadana e ya baba wadana ji mu'amala wa ngilo ba kendo do wa ma mamma waje cina a ci ga bai waga ji hidima ya tuna waya kyawa ken do na nabi muhammadu gana sallallahu alaihi wasallam sai dai waga bai tsawa da ya gbayan wuce bo wuce shi casa to waje gwargwado da wani ko maga ke ya sha sai ba wuji ba wa ga baba mai wani lugwa a'a dole otu yo be shishiwi wan she ga ni da wani inji ga sai wa ke yi authority ndo cha mai shi ma wani lugwa gi kendo na shekala lu sai mi ga ya riyadu na karkashin hadisi na ga la zi waladun walidahu illa an hu mamlukan fayashtarihi fayotika wagga mancewa wagga nawa wagga dawa sai wa su da yabo ya wushin wacce wushi shiwu lugwagi ga wuji ga sai wa ga wu lugwagi shi shiwu wu lugwagi ni na wannan min ya bolo bolo jobe wal akari jin bolo bolo lo ba dangiji dangiji bolo bolo jin loba ba wai laza da aljanna gui gui ki mai pagan be yin gui ke kpa gani bai yi gwi musulunci ba za ga eme o. ke kpa bai yi gwi eh to eyigun nga iki bolo bolo ji lo ba yin zi jo ze ji mu ma ji bolo lo ba nga ipa be ki han be yin gun yo galagun to ama dukiya waye sai latwara sai jan ziyara sai baduwa alkhairiya sai jan foro betun wangi sai kato dede sai jan nasiya yadda na soci gaba nabi muhammadu yana sallallahu alaihi wasallam ga wa anzir ashirataka alaqrabin ita je gure wa anzir ashirataka alaqrabin bogo wa da ya gishi a ta ci akida sakpa bojin sakpa sai da lokaci nasiya ya ga sungwama ga bichama ibana ya zayi fibo tun na wani ji dawa sunna na wa ba be gi shi bai ne ga kaza yo kaza e walo ejiye lada walo ko wa izini be zaji ji je mai sunna ja ba ji gi a ba ji wazi a dai zagona a dai zagona ka ba go fata eh gabiya ma e bana uziri ga dewe kai fasiki da ga wazare aga wazare gala hatta ka'ida yake ya iza gaza wete bici can famoto da aje za atu zija ga ya biya dangi ji yawani in ji wato na guzana a dangi ja da ga diya ya diya za wuwa ni ti bici can mataka ni miliyan guki yo 44 miliyan wiwa ne ogo to ngole ga majide je ezo a uji wato a kici to a ya diya nga ina o chika uzana wacce kaci ci wuza a ga wasu amma ya tibi cici bo dangi wa jayadiyya da ya dangi majin ya zuwa da wani to kawo fed wangi biya ka wuzi da hada bayan gauna ya gasu mace ta wasu amma wa fed wangi biya yi kage sun go fahimta na wata tiwo ya sunnana gauna ga mu'amala wangi da da ga da yabo bewa shi uzira ma be a shi tupa ga kawo so wani wayi be wani ji kaza wani wayi be wajen alkhairi idi fahimta ko bogo wunde muhimmanci sarawai gaye silatun rahim silatun rahim annabi sallallahu alaihi wasallam e um e um e ga waju la albarka lo rayuwarsa wai bi aziki sa wai bi aziki sa ibn annabi ga zan doro gai waga ba aziki ayuna aga bara yuta ma falyasil rahima ugui ugui gan be dangi shi en yuguma galagu tsama ja taimako bi aziki wani walo ba duwa alkhairiya ja na nasiya wa walo na na je ke ijaba na satu na je wani kwanya na satu na je jibidiya na satu a kiyoci a cigaga wal kibar wal jiran ko wal jiran makwabci ji e waga iji bolo bolo ilo ba bayani shi zola ya ne tiye bolo bolo jilo bayan makwabci jo a ga kayi kafiri fedin wangi bayan fedin wangi bayan ga lugwalen jamiwe feda ya fi a mai makwabci jawa ba bunan ga ofe lenje zan do caja goga zan do cinye ko lenje mi mai makwabcin do caja goga mai makwabcin ikiya bai jawa ga ya ba sha ne ga da ya ba sha ne patu da mini bolo bolo jilo bayan makwabcin wal kibar a ga ganin sa ewa ga yi wani sa de katun de katun annabi ga laisa minna man lam yarham sagirana man lam yarham sagirana wa yu'akkir kabirana au kama qala zan na da taci ba zan doro nake ciwo nun sajiyana to nun sautu mai gwe zakan gyana da wuce bojin wangiwo fondoci eza bagin ya gburo wa nabi sallallahu alaihi wasallam ufe gaga tunnun sala gaga zakan gida na nun sadana zakan ya ya ga to nun sala ya ga nabi fe gwa ga kabir kabbir wanda ya gburo ci su be zo lugwa za ya gburo gaga bugo ka shaura je ba zai nun sa nga gwayin ka ga yi ga amma wa zakan yi ga shi zo ma sai dai nun sa ga wudi yin do ga kan ga wa jiki ha wa gaga hadisu ya al-bukhari bai muslimi Allahu akbar annabi sallallahu alaihi wasallam ga inna min ijlalillahi ta'ala ikramu zai shaiba al-muslim wuddamin ya ci wala ya tocho yawa zai be tin boku na cin zai be nun pai boku ina ndi nun saga da wana a ci ga hamilul qur'an zai ku qur'anu fitina zannaji pata e waga yin waci be zo shi ne zadalci ne zaci na zadalci na a gai ce. hadisi na yiwu ba man gina man yiwu labin gai laisa minna man lam yarham sagirana wa ya'rif sharaqa wa ya'rif sharafa kabirana zanna da taci ba man jiga wawo laisa minna bi ma'ana zanna ci sunna yi ba zanna ta sunna yi ya ugayi nusa na yi ya zakan gyana ganibe zakan gyau sunna ke ciwaya nusa yana bogo ya zai ji fe ke gugu fi zandora wake ya zu sunna wabe lokaci na wage bi banu gu coji yana ga jika to ade fahimta adina bici cinwa bici cinwa hadisi yoyin abu dahud na turmizi so gobe ma amma ga hadisi wani ta zuna min ya ciwon layanu sa'un ga itaukir al'alim ciwon layaman ebo ciwon ilimin na na ayyuna falala ilimi kama ya yi zakan gya ga wajen kiyon wa muci ebo ya muci kuna su kwa tura a ci aga wasigar wasigar ide egwun ilo ba zakan giji gwazu mawashi jan taimako gurgudu iko wai ebo hadisi ya laisa minna man lam yarham sagirana gwazu mawashi school fee zai dai bukata ewo nuga fo kaya na uzirin da ci da biyu kin kaya sallafu musamman kaba bai da kabo ba batu da mini ya guya zakan gisha ebe na anabi sallallahu alaihi wasallam wai wugwa ya boye lo bai zakan gishi wai da yego zakan gishi nga malu bedda sallafu fondo ci ya giuna yiga umamatu na umamatu zima zainab ya gin zaginin sa anabi muhammadu ma sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu umamalla annabi mada sallallahu annabi zozo be alhassan gani be alhusaini patu da mini yegun be to sai ne waga egiwe laubani zozo bi wi wugwa yegun ana zuna malik wude uke da ya gina ga abu umair na annabi fe zo bi ga ya ba umair ma fa'ala nagira ma fa'ala nugair nugair elu ya cho elu na waju fe zo be ina elu wona zakan ge zo be ina elu na chatsu annabi fe zo be ziyan abu umairi banu gairi da ɓata ya zuyo fe zozo bai ya, bai zakan gizi alamu yi yabu ibuna na bai ji raha yi. a ce ga wata haniyatu bil maulud ewa taniya barika zai so ko tara bai gina jimki ya jin barika waga da barika jiji kewa bai wani ga wangi ba duwa alkhairi ba albarka ya ginna kendo na nabi muhammad waju ba duwa ya ziyo e gijina e gina ja mace labe yuna e bona jijaci we leg ma falo ziyo sai magina wadda wabe ba duwa alkhairi ya giu wabe lawo sameni magina udena e gba fuyo e gba fuyo alhasan albasri wala duwa uzaba gindoci alhasan albasri sahabi wa kai tabi'i alhassan albasari tabi'i zima ya tabiyo zana imani jibi a nabi muhammadu yi na sallallahu alaihi wasallam a mawa gumbi wuya wadda gumbi sahaba shi masu ta taya ce wani wula aduwa wuza ba gindo ce tiye kibo ga kinda wasa mi sanadana gai gaggan ya zandro na waga ji barkan yi mana ga burika laka الموهوب وشكرت الواهب وبلغ رشدا ورزقت برا rushda البرك ودينا تورا su ابن albarku جاي موهوب قال ان جاي هابو لمن يشاء ngala ngai ya ina sanya wa modajo ya tuna tora na kuma ginnu laujeza an jeza kuma ya ginna aziki milatuwe wannan ga wace ga ni yabo na annabi sokoji ma a mamacin le ke annabi nuhu na bayan da ya lona ikan bayan mai ge lona ikan riwaya ndo cho a ga ga jajja allahullahu mubarakan alaik wa ala ummati muhammad sallallahu alaihi wasallam gaga sokwe ginin fe za albarku yo so kuma ginin fe e za albarku ya luma nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bogo ndo roga lotun bayina egon yin tabi mu ci kwanna ne ula uza ba gindo cina tabarani go hadisin na biyu magai sinadinwa ta zo a ci gaga miniya bojin wangiyo ngai wa tabriku bi zawaj wa albarka ya zawu gajin ya wani wa ba albarka ya zawu gaji kina gajin ya wani amma man wuci kwanna ngai al-imamu nawawi ngai na gega ya bayan addu'a baya gina maya zana wana uga ji zabarika na wa baraka barakallahu lak wa baraka alaik wa jazakallahu khair wa razaqaka mithla ato ga addu'a na gega wa yustahabu ewa an yu'annaha bima jaa anil husayn eti wa bega wa baduwa sa. ba irina al'usaini lawu zabagin docina al'usaini ya giya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa gunga kul barakallahu lak fil mawhubi lak wa shakarta alwahib wa balaga ashudda wa Ruzuka birra kusa duwe wani tsobayin ziyo ya alhassan albasarina wato na magiya na wacce zai ji baraka na barakallahu lak wa baraka wa jazakallahu khaira wa razaqaka mithla wa ajzala Allahu thawabak wa nawa zalik manga wa tabriku bi zawaj o ba albarka ya sa uga jina wana ngai wa gabbaraka Allahu laka kin na nabi Muhammadu bayazina Abdurrahman bunu Auf ko ce ga Abdurrahman bin Auf ma take kuyo un bebe daga maka mun da mini mu'ajiruna inda yi miya za a cin gaya na da ya ziki salawai madina madina ci ga latimi da na ili gan guba ziki mai ilawai gan guba wala ka sanni yi mimi miya tun a yawai na su abba wani wajen yawo bai yi amma ga su ko albarku da ziki wadda wun ba zuko wun ba zuko wadda magadda zuko ciyawa ce ce na ikwa ziki fe yayin fi gan bedda zadda tuko ba na ka takun ga tiyo wa da giyan zinari bu mu ga aje waya mu ba ni mu da aje biloniya da babu da madina har a ga umma sahaba ji wa sarawin amma wabi wani sarawin a ji ubata sarawin amma a gani wani lokun da bai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ga wa ci ta ce wuce-wuce, wa tuye kira e butana ne ya kyada ya kunga a filo bai annabi muhammad ya wani sallallahu alaihi wasallam annabi ta haɓata da zuma da mini falla ni wudi rayuwa bana usha annabi muhammad zo sallallahu alaihi annabi da zuma e ka sallama ku a ci haca sallah abdurrahman gama shi zo annabi bai tun tun haca ki ha sallani ne annabi ci haje masbuku fo wuce ta zuma ya zibo abdurrahman bu annabi mai saji ade ji sallama annabi ce gun sallah umin fe dugawa ga ne ji nage nye ta na eji kiyo ya faka miya ebo tutwaya lokaci sallah so mu da mini etabe mu da mini ladan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma su ki mu ci kuyo e wani na agba mu da mini zai fece mi annabi muhammadu ji uzu ma jale annabi wani bi aziki ko aziki da ya ban be dukiya tuntun nan wazan doro lokun badar nan ala ga ya waye ba ta musulunci ba so ku gobe alkhairi eh, wataziyatu fil musab a ci gaga e wataziya ya zai masiba gade na ke masiba in ji hajjali kawai yare masin jeza enduro de na deza egbace anyi na nga yaki ha masiba endoro na iniza egma na wude ga deza e waga odo duba nga ya taziya gaggan yuna juki na a cikin egma na gaga yuna cinye bana wanda mini hakki na shi ewa ga isu ya dushi na musab eh, musab a ci gaga wa gairi zalika min al'adabi a islamiyya bebwaji na shi ke mini ladabi jiya musulunci wani misali mini ladabi na shi ke ya musulunci a yi mantuya na nga yi ladabi wa bega wa loshe kpata aduwa kici wa ba bici kici wa gashi zo kici ma wa gatin yau a ci aga ladabi shi nye mi sayin ba tantanci wa ga fedun shedun feba ladabi shi dabo egi makanta ladabi shi dabo na watsana wai e dasa ta yako e ladabi shi dabo wa lo masalaci ladabi shi dabo wa jiza ziyara ladabi shi dabo wa bega gashi ladabi shi dabo bogo wai e wa ga musulmi ilimi yake yau Ladabi na shi bayani amma man shiga ina ga lokaci na wabe ga waje za ta ziya na nga yi lafazi na gegana nga yi wa bebe inna lillahi ma akaza wa lillahi ma a'ata ina ugwana to bi mana zai yau ci gora yuna yin gayo to zai mu lugwana mu ga wa kullu shay'in dahu ila ajali musamma indoro ba tsoci mai bi iyakai bogo ifozin yawa na zo bogo faltastabir faltasbir waltastasib a hakuri jin waye gagbayin macile na betoci a goga yi kiyo e na gegan pata e za to e bayan kiyo e bayan tazi na? Hmm. sai mini ladabi jobe ko philips ewa gai tsala da bi ibayen e kaya fo ibayen e ki ho kaya fo mini la da be kaya fo jo ate ya gani be tufu wandoro na shari'a jan ramu ne gafa kaya silike ma gai hal arido galla duke zinari dana kama efi zinari haramu yo kwen azarfa a ce ga saubu shi'ura kayana ejiye bukata da zai dai riuna na waga fazandora fe je cin wale ko kwa kaya na wuri-wuri kin da dai zan chadu fa kaya wuri-wuri na efu pata a fe cin wale e yi rikici na bi ma na kaya na waga fana waga ina zandoro halle ya ko gute na ma ko e bo gigi ubo sananiye ko ko e bo e bi ubo ma ga shura e waga ipi ya biyu unji ladabiya e ba kaya fan ba a caga kaya na wa fan sha lawa da takamana kaya na wa wati wasa dana a fiya biyu gudan gawa fiye kaya ji daba wa guda na kan wasu a fiye wati wasa a caga kaya na yi ba na kana ke iri jinsu na je da zai na to don ya yi fiya ko unji ladabiya wa shafafa kaya na ciyar yana sensorin material awa musamman ta zagijin na la al'aura fi shi yana a fili ya na mini yana da bi kaya fa galugwata kayan waye ko ewowe jikiyan gwakukun gigama pata in na ji da mini ya ka bayi risha in zagi luluban hijab luluban sura musulunci in zagi fa kaya na lawan abin ba gishi na ma ko abe ya k'a kafira shi ma galgwa giyo faka na aliyu ga yi gibo wani ma ta da mini yana da bina cewa ga yi tsa e bayan kaya fona a caga walhul e waga yi tsala da bai bayan kibo e waje lobs fufan hul'u jishe walin tihal a caga ya bega ya daidai. bicikici ga shi zo gwalo ya bi ga yawu gwafi isala da bin naji kin da na hadisi bena gali takunil yumna awwaluhuma tunhal wa akhiruhuma tunza hadisi buhari bice gwalo wa ga wadan da dangawa ga shi zo ya gwafi shi jiki ha ngawa ga shi zo wa huma tunza ya gwalo gama wa wazu magoya ke ga ya gwafe wacha ni wo da na, ya gwalo ciwo zo sai darasi ya gwe gibe gube ci ngai at-tadhiru min shirk wa anwa'ul ma'asi wa anwa'il ma'asi ibn at-tadhiru min ash-shirk wat-tadhir min anwa'il ma'asi nawi gangbadana dana e etiyan shiriko da etun fi koji ti atiyan etun fi ji mini tun fi kojo ade asabul mubikat etun gutuwa bana nabi muhammadu ga yajin za lakana mubikat bi mana muhlikat ya farko yi a shirku billah in e lafato ci baci kin na hadisi bena hadisi newton ya bayani hadisi al-bukhari be musulmi ga maya lobe ayi iti ya gan be shirku tetengi to muciku to ki erite shirku tetengi be muciku ya shirku muciku wai waza babu musulunci amma tetengi wai waza musulunci ba wanda ya ja tuza ni etunde na wage lori ya ci lona waje wuni ibana mini shirku tetengi ariya annabi ga akhwafu ma ahafu alaikum a al asgar. قيل وما هي قال الرياء الرياء وصير أشاغا سيري سيري وغاية الأمر ناسونا ويلي كرارا إذا ريتش نوما alama ma tulaga sirajo wani wani liya eze kpogun cina zai dan wani wale zaunci ya maga ewure zaunci mai liya alamari wani aja sona sababi aja a ci gaga siri be nauyi nauyi shi siri ma gaske wuyo kungiyar da ci tiya ga siri ga mana a ga ga mana ya amma man shiga gaske wuyo ebo kibo a ga imagination siri yo amma e ga mai sunna shiga akika a ci ga siri yo ebo bi rabil falak bi nasi na cin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a cin wuci lokaci na jimki na siri na zai ji siri labidu muna asa yahudu ya wuce siri ya sarar itace yahudu jo nga yo bula nabi muhammadu wo sallallahu alaihi wasallam mu ci tun gin zagin ci ne dai dama lomi nabi na ga wa tin wuya mu gan be ita she gina wala she tin mu ci da ji siri nabi da gwaga siri na feji tasiri na kan nabi e fo be fo amma ga na wana so guda tasiri da ni uje yuna yiki ha ulugu so ba ya liujiwa wani kan tsambaya iyali wuji an ka ja shi ba fi amma lagwato wa yana fi bayu na bogo siri gaski wuyo malaika guba shi be bayu ni shi tita ni shi a ti fe gbin waje ga ki di zaba ginna ga sira jiwo zijin siro a ga wani babu ajin da a ga goga kan a ci labi rabil falak gani be bi rabin nasiyu ngala nabi sallallahu alaihi wasallam ga in eh, dabwa ne zaga wa su sabe su kwa kun ki ha mu'awiza tanina e bona ngu yin ba siri chijigi ha ciyayin fo mu cike to na ali jiga adawa siri na goga ngala man jiga mini e kpane la fu siri na adwa gani be funfun ya siri ya ga te budana mu ci ga tazo ba sudan ya e, bona ya e gude cha siri na jalaka abirabil falak rabin nasi ba daga siri ga fu a manzo ibn da ci ci kaje bu sai dai taimako so kwa beyo dabban da ci ci liwe ci jin lalace ko so ko jijin nun da ci foro da jikin da uwa galu da ya sabi sala amma da mini ya kone laji ci ben yakin sirina babu ji sirina da da lawa fu ibn kaya na biwa jada da ufu ba su da so kwa kiwo mai manji ji ci gaga etiye zautu ya ji sirina ki haddi shari'a musulunci bo a ga alama sahaba mun ci yana annabi muhammadu zaguta fahimta na ta tuba na wannan abbe bi hadisi ya tiya annabi sallallahu alaihi wasallam ga alaziyo allah zai ji siri na ya ga siri ji ci dai ajawu na ce ji siri na e na ga kagu ya wuce tuba ji siri na fitu wi wula wuza ji wasu soci amma gu ngole to za ya kina wa da alaka duniya adde plate ndo ci laji saudiya ya siri ji cin do ci na diena a committee sai ta yaman a ti fe waza yi mi sakun do ci bo unda loda amma sai na wuwa wuwa mugo ina musulmi a lobayin siri ji ci ko ba san cina ko ya gaskiya na to amma ki hukunci ya alazaji siri ya ne wace da ya siri na bai siri jiya fakko siri da siri gada wani wage kashi wuya wuya ibn ajin anabi sallallahu alaihi wasallam ga etidi gaza ji siri o kyo da babo chindo ci uji siri na ga siri na vuna anabi ga hiya min amali shaytan etu shaytan yo ibn an ga wasole waye wa ci jin siri o so da yo bezo a ci fu siri na bogo ya zadi uyu paki yo addu'a amma ibn kayyim ga sira ga guba sira ga guba e bavuvian siri za ji siri na abe ke gada ji siri ebo ila siri na evu na wuce tuya shetan amma wayi ta'awuza ta ji rukuya ji cigbe wangi na ji shari'a ji da bai na fa'aza ja izin laifi da ba agba qur'anu ayu adawa cigbe na je fuki ya siri na bin ba zun kalita fi wangi te kibo alamar yin siri obe na yi ya siri na sai mine na je jiwusha laka nan gai qatlun nafs uwe rai allati harama Allah illa bil haqq na so ajin ramuna eh, illa bil haqq sai kpaye gaskiya e kpaki ci zai lawuza an nafsu bin nafs iza e gaza walama waga a ci ga azanil munson zai wajani ci da ya cina a ci gaga ziza ta ce man baddala dinahu faktuluhu mini zai je ke wu musulunci obi na zai gabi a zunce zoci na yi za adalci na ko ga wagun ya zoci a zuga ga ya zoci ta yi wago aka ya kunji ku to ya ga shebe hukuma ce za na shi yana yaji na idai daidai shebe ya daji ngai wa in ta'ifata ne min al-mu'minin na bai faslihu bainahuma فإن بغت إهداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيها إلى أمر الله من يام أرام جوبي غي أقل مال اليتيم جيجي دوكي يكونجي قرآن ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي عاسا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ونمني كبائر جو أوكي okay. wa aklu mali yatim wa wuce gwana sai wa aklu riba iya yadda mali yatima ko? ok to to to wa aklu riba a caga gigiyen shasha gigiyen shasha man shiga gigiyen shasha su kuda ji amfani jimbe gigi amma nan wani kpanin gayi endoro na ga ala da dukiya zijo dukiya kun gina wa lalama za wuce abe yaya biyu gigiga ta wagiyo wala gawai lada jiyan doce wuce abiya ta ya ce dukiya na be ile biya gigiga ngala alufai mi ga ugwai ne ala dukiya kun ya ma mazana sharan ya riya da salina wani wala mazawu ga zobe mare gigiga wagiya ya ni da wani wani lama na bogo wujin gigi kawai a'a e kwando na waga ala dukiya don ci gajin asara na kabu wujin wasu gya wula da kpandoci gawai da cewondoci na gunwa cana wa dukiya ji sara ɓata na wiyoyin aya ji be sarawai na je ga ya tiyan atsariyan dukiya kunge wani man gata wasu wato zamanin ne a sunne riba ba da kiyan fa'ida alfa'ida ke kwabe alfa'ida bela eh, turanci interest wale suna wangiwa amma inda eh, dai so da takobu wani anabi sallallahu alaihi wasallam ga mini alamai je zoba eh de deja biyu ya gina suna wangi wangi riba wula je kiyan alfaida interest biyan wuce ki mai kwabe shashayen wa pe nauyi nauyi musamman yi kara yin benin soyi ga mm na ko le wuda mini na mm ko mm guta ko bai hayi charity ko high charity muke dabo ma fata nauyi shashaji yo na ji kafiri ji bebe yebo a ji musulmi shi na buna karshe zai ji fibo fata na ngafe adi ube gbasha na zuma gan da ci be zamani suma maji ko kyayi wuce ja aro shi ko gole dukiya ga wangi ga be lobe yo kan na yo za ga suwe na ko rosha ce ga zakin gija bogo ezu tuya gan be nauyin wuce ji gurgu na su kwaye wani in wuke wanda alkhairu gan ya kusha shanaji ala arziki idana wata walli yau mazab a ce a ni tuna jeji za lakana na ezulu bici alikun ya fi kun ikwa e aban wa guga bi musulmi ji wazanwa wọ́n tí ó ga káàkiri soja yóò zandoro ga bici fili na uziri wa ko sai dai gwana soja Najeriya je tiye bi na kuna ci shaji ta na wannan an gaji da kaya kuda a ci bici ko saka tiya kin Nijar da da nan do ci ngole ci shi ta bi na kuka ga amma ya da kaya ku ya bici musulunci ne da duniya Wani za laka wato bici fili ko to ci gan ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو ila fi'atin watu obici obici da daji shiri ye shiri jibe shiri amma wuji na ga bici afili ya aji wuci ya bai ne wana eji bai kuna zandoro ga wuji na toci ga fakad ba bi ga zobin min Allah en wuje sokota tiwo bogo nga imane watawalli yawma zaf ewa zandoro na toci ga wahu jahannam obisal masjid damni late fi wuci kwajo e zolo bici lokaci ne fi kun fi sabilillahi na e bona wuce ala musulmi ji ato gogun wuce ugwayen egbaya musulmi ji kagbo amaga ato gogun e bona e kun ilaje e wajibi ya zandoro da filikuna filikuna mine yana ji shari'a jin haramu nan gayi wa kasfil muhsanat al-ghafilat al-mu'minat muhsanat Ngai in zagi kirki na mini unwa ke cin dalu gwana musonat wai bebe mana ji kai kan ci musonat la lama na ya al'afifat sun zagi na jami an wada ke cin dalu gwana ngole qur'anu ji shara yi ko wal muhsanatu min allazina utul kitab mishan je da wani waje gi mishan yawo amma be sharati wai zamini hun wai da e chana ndi karuwa na imisha na tsawa liye wuce a ganga shari'a ga ijin abu bai alkita amma sai na umar wujin inkari ya waje bai alkita bijin amma ga wujin ɗanar lan wujin inkari na yabo ya bai karuwa ji a wata can bu wani ga wale gwa ji ala ya cin dayan dora amma sai na usman jin ya ibn kafir bayani bogo e gana boka gana ko yahudi amma wa musulmi ta allagin zagi wa ya ziyo yahudu ko mishan haramu yau ibuna adina kana ya gyo gaje kin mishan to gi mishan oto na oto musulmi aje wa bai na wa kara in kace ya gyo da ki aje mishan mu da egwe to sashi musulmi na yiji muna sashi gyaje la gangwa aje gi mishan adegin zagin do cin belle gina nyc campo abuja begi masalati shan mace ga waje sallah gina ta hausa jamila a gama yau besture dai wa gaggi musulma waje sallah ga wuje musulmi kija hausa madamin goma da yagwa ko zando dai ne ta hausa bai kire wa tuwe ga kija gan damu musulmi wa oh, from jigawa amma nan wai mission takokin gobe su ijo gobe ne ayelo yenna ayelo gina ngala wunji sallah yan wunje be bana yi uji feka nga mai mi baci deni wunje musulma ba ne ya lobe adini ke ga wa wunje asari wunje asari amma ngo le zan do alfasha na musayin wunje be gimi shayi na sai ke di ngwa ga ngujawo ko ngawa je ndo ce to ma da musulunci goga imani wai ke lace to yi bagi kan wale zage mini mun wadan wọ́n mai fasiki ka sallah wani ja ko le zan nayi ba tuji manufayan shari'a jiyawa al-ghafilatil mu'minat ugayi zagi na shi ayaye ke kun cin dalu go an kale hallo bo so mu'mina shi e zuce ga sakpo tan zagirin nazi wato lefin uci kuyo lefin uci zai zagi kirke ta hijab oga ya ci dace wa bulala guki bulala shi ne ya buga tsocin wani ga inna lazina yarmuna ramunan musanatul gafilat إن eh? الذين يرمون ramunan musanatul gafilatul mominat lu'inofi duniya wucin ya farko ya tina na aisho amma bai wagi lagin bin gai wallazina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fadriduhum 80 a agu kallon a ka bagi kirki waga te ciuji kazafi yi za dini na ga to mutu a ga wa bagi na ji bagi yege wo kazafi kon zagi na ji bagi kazafi na a ga mutu jiki ha je bulalan na kendo na din zagi na gajin zagi na yici kazafi ko ba gi na gaji amma su kudi bibi mi ba si ga yanzu yije ya ba gishi e bonan ga wale ga gabe tiya ba na jijina na Aisha kazafi na to e ti lashi sun na gama sayyidina Umar wa shawara da sahaba shi e tiya hadiye ge fice ngole hadiye ge fice bulala guki shi ba zamanin Annabi Muhammad zamanin sayyidina Umar eh, eh, abubakar. sai dina umar zamani wani ya gefe ci ribe a gagan ebokin na jafe lakun luwa ci fi ja musulmi na gwakwa ji ya fi da mu bayan wa shawara sahaba shi na ma abdurrahman bin af na iba zo man gina ci ga allah hajji wuce allah wa allah daga shi ba wada wiki shi ne na yi haddi na je sauki ga mini haddi na ji shari'a bai na ya na haddi ya kaza ga je sauki ga so a ci wuta tiya shi ne amma ibn taymi ya ga yadda ne zuciya ya gage gana wale gan shi ba kunke udin ge bici shi ba idi fahimta ko wale ga shi ne agwa ya gan ga la da ndore zuciya ji na waje idi fahimta ko sai wa minha min ya etun haramu jo ko mulika ti jongai okukul walidain lembayan ndaben ne birul walidaini yiki ha bolo bolo jiloba ndabenne ndaben ne ukukul walidaini dede jilo ba ya ndaben ne endoro waji chanya ba na gai ga ukuko hadisi jibi annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yadkhulul janna akun zandoro ne neman ciwe bana zaga alwa janna ko wale gishi yi muso ganina gaga banza ya nu wa tutun alwa an nimewo mu pega ke gan nawa gaga ke ci wannan waya zagi yau tsofi mi ba ke ci mu mamaya e ba jiya e ya e ba nga ba ciwo ya e ba nga e ba ciwo ba ciwo da a ci ga wato ba gi ma ya e yi mi wai na ba ciwo da wani da yi mi ba ciwo da mutunci a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hadisin da cungan la'ana Allahu al-aq li walidai bara so ko ta ce gindoro ne neman ciwe bana hadisi imam an-nasa'i to man wuci kwanna azainul iraki wuji fasara ya qati'atu rahim ezulu ba bedan giwushi gane kpagan bai kasi hatu rai mun nan gai al isa'atu ila rahim waji boji da jelo ba dan gewo shi waji boji wangi lo ba dan gewo sha bogo jama'a musulmi ji ili samu maji endoro ayi na ayi ji kokari bolo bolo be azaki be ziyare o jo kabo odiye ya zawo ce wulo e mafu yawo itsa dangi shi itsa dangi shi iga yama mando ci ga قطيعة الرحم تكون قطيعة تكون القطيعة بترك الإيسان wawa ga ya zaka tiyata rai mu ji gai uga bolo bolo lugwa lo baya dangi ushi zanna je qati'ur rahim ya fimbo gani amma mu'amala wangi daga da yaba waje qati'ur rahim katihatu Rahim mai da zaga da yabo uji ga wa ba wai walo akawaya a'a muto da mini ubo sahaban doci wuti laliya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam nga wude dangiji we gun bi ayi ama dede jibe ba wuyo we ji bolo bolo bi ayin dede mai e la ga wuyo annabi ga matuka wada ata ta cho waje ko ton ko ce zai to tutun fere yi fafe ami mewa wo mun saro ci gaba gaba ma gogo wa a fe ni we wa fe jin alkhaira ma fe biyomi da shi zuma ma wa ga de ke ti abu wa gi gun e da so koyawai. amma ga an nin dagi mi ka zai jan an ni gogo mi ga timbo mi ji fahimta sunna na mu ga fe ni miyo mu ga fe ji ka zama bogo ya gwabi da biyu na oh ga jan ci ma ga jan ci ma to nan yi wai to nan yi waya na ji kokari e bana wani yi wai ne su ne je masoyi ina e fani wayo habib habibaka auna ma asa an yakuna bagidaka yawman ma wabgid bagidaka yawman ma auna ma asa an yakuna habibaka yawman ma zai na zai bai boye a wani karayi da boye mai bane wuce maki yau waye su unna ba waye su a caga mai zai na wani karayi da nan buyi e bane wuce maso yau e su wa za zala shawara sa uga lewa bana wuce sokondo cife ya mi labari ci babu nga yi broda jire kanga ekwen broda su yanzu ngo tire broda ma aji sunna mi gucha ko ebona akida broda yi kan akida sunna yi kan asanul banna nga yi muassis ya broda su jo misra ci ji sunna wada tariyuna broda ne ja feji fija abo kanga na kidi faro ka qur'an nga gbadda katabo nda wangi febe jin damuwa ure le ga wanga da <laughs> ekwe dede se kun pa ko gwa kiwe jo eti na nan baya ekwa broda wuda wato na mutati wala feyi baba wani irin doro amma gwa su man wuce debe na ya da ce wi nga keza e zabaci e na mu <laughs> e je maso yi gonga e gammi nga wani waza gwa ne nga yi guru gwa ne na bona yawan ikara yi gwa su man wuce bena iba iba e bona ba mai bayagi a lafiya kan gawa <laughs> no wale zan do ga tiya ba ga kan gana <laughs> to ke ga yawo karayi da gici sai shahadatu zur eriya ya gama na ke shahadatu zur azuru gai alqazi ngai kwabe kiyo gama na so ko ji mumini je ga mini sifa je wallazina la yash'aduna zura e eh, yari ga mana e eh, yari ga mana so shiga waje tanibu qawla zur e eh, tiya be ga mana imam bi ga zandoro na yari ga mana na lefi mu ci ta ci bu mini laifin wuce jo laifin ga mana na wazuna dana laifin ba ci ngai zandoro no yariya waga anyu jon majacana a caki go yewo ko mutunci ko wura igiti ga wucin ebo na wagu jin umaja lefi wuta ti wabu da guki guba yayi ta ci zai wotu zuma ci gama na wani waloya zaugi kimiya ci gan gan waki ka zan uman wana lefiyan haki wannan na gwayu caji haramu yuda na muke ta tiya wani giki ne yuna da guki guta ga yayi ni ci ugayi so cara ramu bolla da arziki za rayi za mutunci za ngala nabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu muslim alal muslim haramun damuhu maluhu wa damuhu wa irduhu hadith al-bukhari be muslimi so kwa ja ramu na ga wake yaje kiyan halalli Da guki guni ngole ga loya jibeli likali da yato ci wogo e bona gwa ko loya je ne giza na da wana wuri ga a wa bi wani musajin wa giki ne awai kin don wa tsa ga manana musoke a sai a mi labari ya rikici na lojin da ce tiya tsayin kpage wani fitina nan na to polisi yi da wani fitina nan na amma da loya la wanga tsaya ziyo zai wa tishi jiwugi umade gyana gan mutu gaga zai je tutu yin kpan na tsaye wugina zai je tuzu daga gabe sake yau bene za shiga yawa ne zai ji ga shiga yawa na adiya uzuri bai wuya zai ji atibahu ne jawa na ci bai fitina sai ne ji taro ya na wana wunna ci da loya la na wana mini gama na na loya musulmi nufeci zuna nufeci to zaji shi ne wai na mike mi da tuya nga yana wana a to atibawa yin zai ji a wana a ga cegun na filiyan idibo a ti saki ya yi sa a ga to da laribe gama na na loya na da gumi da zai wuge a ce wa ne a gama na tsa bai man na jide nasara na wai kiya to polisi yi shi bu a ke yi uku nye fitina na na alabezu ne a ci a ga to e da laribe ne wugwa ga ga ka fitina isa ebe yin fili idi bo gole ade wa ba da tiana ade awun lo me wa wu gibi wina wa mi guga guga to ga izai isa fitina ye bi mi fili idi on musulmiji ji. esun da soci ki ade o guke de o so mi ne bo guda yi ci gaskiya bo na amfani loya wa giki ne ya zai wa tibi na kuna nge shefa zan na de gaskiya mai wa ga ga zumuti giki ne yu etu loya da wani musulunci amma ga mana gama na shatun haji su kutu bai kira shi ne wal aimana alkaziba a ce ga musulmi wuce ya gani bai kuti shi ya gama ne gai ga alyaminul gamuso kawo wato ce waga ga wallahi tallahi na waga da na ciki bo etiye gama na etiye gama na musamman fuska ta wace annabi sallallahu alaihi wasallam ga zagu ta dana. so ci a gaga bayan fa kiyama ya wa la ke tun da ya shi lugwa azaba kiyama gafaya zai tsaka mai bakin na zai saza je tiye ni wujin na be zai kunyen waciu bil halfil kadhib be kuci je ga na wallahi tallahi ka zame shi daga lagos bo wallahi tallahi ka zame shi zuko ya na fai ko zuko ga yebo etiye ga mana man shiga kawai ti gaskiya bo makaru ina to wuna jika arata etiye gaskiyo za ben shi jina gashi ma nga shi ushi wa shaule ulugwa makru yo na waji kutie tiye kuce wa ataitiya gaskiyo na nga je ce ya jito gamana gamana wala yawa annabi ga wai la albarka ya azikiza wai la azikiza da albarka wacewa da albarka da kuti jiya bogo ngaye alyaminul gamuso kuci ne za cika zuna kawo soke wa ma kuci shi eti ubu eti na waje kuci ti na yi gamana e wa ga musulmi tuya be bojin nan annabi ga zan dore juna wa gumbe toci eti en waje fa kiyame wa gumbe toci eti en waje wa le rama toci ya wa idha wal ja'ar ati gaga egun latso makwabci egun lato makwabci annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yadkhulul janna man la ya'manu jarahu bawa'iqahu kan makwabci wa fo be sharri waya wa lo aljanna un fa be mu'amala waya wa lo aljanna ngala annabi ga wacce mi wale ci makwabci le kafi wato mi wato kafi o shi filli na zinwa abu kiwe bezo unda mi na addu'a nabi sallallahu alaihi wasallam ju fajga allahumma inni a'udhu bika min jari su so ko san be makwabci da san be makwabci dade hadisiyan al-bukhari littafi ne ga al-adab al-mufrad na wanda sahih al-bukhari ba al-adab al-mufrad na hadisi ga imam bukhari ko yake bo amma dai na ja ta zuna amma dai na ji ta zuna mu bi sahih al-bukhari no dai ndoro fi bona mi su mai musulmi ja guga mata sai dai jama'a wuce jiko jama'a kici ne da bai sayi buhari muslim ya yau shi aji gamalawa ga kutubu sayi wa ga kutubu sit eh, eh ade sayi sita bicicin wayo e wani guba ga yi jiyan sayi ga yi al-buhari sayi buhari gan bai sayi muslim ya amma wa ga sayi sita wadda ga kutubu sita littafin wuce ko gutsun ai guba na gai gan sayi hani ko sayi haini idi fahimta ko guni na kena aga ya ga sunanul arba gai sunan ibn majah sunan tirmidhi sunan nasai sunan abi dahud a jige ga littafin ahlus sunan wa alu sunan littafin guni na gai kwa Eh, ibn hadisi fi ba ta zo a madina ji ta zo ana amma fata hadisa na biga akwai kan sallallahu alaihi wasallam amma shewa albani ya gwa tuli ta fi wuce ko guni na fata na jihar ta zube na ta zo ne ma bayani ji ta hadisa ajo su ku gobe alkhairi wa zulmun nas a ci gaga bi na kun zawan gishi zalunci da miniyan ka rau so ci ga wa zalimuna ma lahum min waliyin wala nasir azulmu zulumat yau malakiyama wuce hadisi buhari zai je ji zalunci nan a da zuma tufa kiyama a da zajen taimako fa kiyama na fidima ji zawangi zalunci bayan yau a gira yi zaye tiye binakun wal amwal a gi dukiya zaye tiye binakun wal arad a gi mutunci zaye tiye binakon ɓata ina jidaminiya etun haramu jau mini ya gigiya ziki za wange oti bi na kun gai alatan kulo ta zaya wa officer wa ya promotion ya sa ya wogi etun doro ne za de bukatu na appointment wai kuku admission wai kuku ina ga ala ya sana patu da mini ya dukiya za wange shi tiya ga mana no le nga officer ndo ci ya jito malawa da yayin dawa zai ji mawaci bi na ku ɓata da kiyama da bai agwa kiyaya Gaza da ce ladi ya gun ofis zo ya zu de sina an da ci gaya ke tun ofis ma ebo obi aje ki wa bi na kuti ci ma can na ebo na zako na ji wai ne ga yaji zalunci ina na an ni ga so cha un cha gbarayo bogo wato ofis azuma ya bi ne wa tarbiya bi ne yiga alkana na funin be gurgudu na so cha yo ne ebo na wuru na ụlọ dewa ngo rekọd ni so kusi be kyaci ne mini dukiya gama na nga e eyi da zuza gwawo ike de na ko a doko zamani ne ebo na le ga gwako wa kan zawangi ibani transaction e bank je jiya wa lewe e da baya atta giwo ce na je lo Kano Lagos na gwako bank ibo e kuwa fio za ko na ja ki o ga ga maka wa miliyon gutsun bayan adena a jigai wasa gwani kin da fe mi labari ga fe wa za ko na jide ofi makofu zumajina a de kencin da chalu sunna de dia su so de gorogodo abi wa miliyon guki a gaiwa biyo miliyon gutsu umma kekelo mi horo wa mi pan ya ci kelo horo mini zai ji fi mi pan wa ga lashi zai shi na ga da mi mu ci wa ga wa ba mi horo mu ci waye ko a ci pe ko ko kararu fugadan ba rabu ude mai fugadan mu fake futiya mu ke kya be ziyan be ke nce mitu bayan ga wai tuye gbatuna ka ba cewa daga Allah we shi mu shi? she lawlo ci do ci ulawa yu lawu tu ji yambo. mbu e de bukata miliyon guki miliyon gutsu zai maga allahu bene ga la police ndoro tuzma ba mu to gbogya biyo ba ka zabo ma wallo be ciwo wula da da cikin da cofe pau a ce ya bau yau e ka sallaga kuma ga yi a sallaje a muliya ya a mashi ya pau sai ne giba sa lawa bayan nan su fai jawaya fi ba lawa bayan a ga mutu ga gabe yayi na de ma lawa bayan na shaga ayu jore dan ne sunna je mako fe la zai ji dio fi ji mun ce wannan no le adeto ambassador ndi sina ga Allah fozu maji kaduna ciko to ngo sun kpata da mini ya woge ya tiya ga mana ƙur'anu ga wala ta kulu amwalakum bainakum bil batil wa tullu biha ila al hukam a wa shurbil muskir fifin nye ndoro ne peza na ndoro ne gwa an kalibe zai na ke wiwi na ke kokin na ege ɓata na ji haramu yau haramu yau annabi sallallahu alaihi wasallam ga kullum muskirin haram anabi ma nga zandoro ne fin ene peza ne fokiya mai alikawali ta tubu ga ayo tuqinatul khabal nga ga ayo fi sahaba jidda anabi ga ke tuqinatul khabal anabi ga ga yin nupayin gimi na shi zandoro ne fige na ina ga foki ya kiyama ina lo enu gi gimi na jiga fenu a tinatul khaiba wanda da hatsari na dai ege fici jina su kutu be kya ci ne to shani be dai ne je fin koton be kya yi cibe wujan cibe kpanna e e be pa e na shi biyu kpata ya fin egwa ankali be zai lazada ke guguna ibo na yin na ji kpata da yi yanayi ga je fin a ce dira ma ya zana idira mai yaza ibo kibu a yanzu fi a charge uji sekondo ci shi moto ya fawo abu foci wani makwagu lo ci gan wani shi a febe cegu wula ta yabe shi ne makwayan re soja jaja shi oge gada mako zuni ba wunci bo za wunci be cegu ci park moto ne a dai lati shi wa fe gan wuga wadda hankali da wago ga aje moto zane da zu da gorore a sa ibe shiri moto woro a dai ya biyu a yi bu moto ni ba ne wagoga ashe a sa ibe shiri mudelle ga zane na jiji za kirkita ni ya e dede da Mu mude ya glass moto ba ci wasa <laughs> E nan ga wani wa titiya a jukan gidi su ni cila moto kike aka kawa za ke gogo gaji ya gaban za ga biyu yi wuzu umi zigizigi sun wuda ayi zai je fushi shiga wani tiya ce ko biya yi na a jin kan gizi su ne su ko ci gan gwa biya yi wucin maza moto mai moto wuro su kwa kiwi mai kan doro a ci a gaya zo zo gani bai kimari kimari gaya kiyo oh, maisar maisar caca wale caca shan riga hunsoyo ebona e gido shi wata haramu chacha haramu yo kimaye alqimar ngeke yake almukamara almukamara mungai almugalamatu almugalabatu alamalin walawa zazzauke bai arziki wi nga ya caca ina waga wacce ci ewewe nga shi ziyo nga zando zandoci almugalabatu alamali walau da zance ta tiya arziki zan ce babu wace aka kawai kawai wace ya ce wai wace halu shiga zai ga gina za wuce alawa kan zama wajen gina caca endoro ya ga cece cawa cici shiga za wuna ke kawo na je la cici ya bo lefata na ga lefata na wuce caca ga wani ga ya wai ta ce shi kawo wuce jau pat eh, eh kiyaye kungiya wuce jau club ya labe ilabe zai gabe gina inji chachiwa chachiwa endoro na ya gaji gada ya bobe waje a caga ya ga aji ya ziya ya zando cina ya ba na wo idi fahimta ko cacaga da wani wal ghibatu a caga zayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wani fasara zayi ga za a ga fasar wuya miyo annabi ji fasara yan alghiba kin ga ya giba zikruka ahaka bima yakra wo bazai tegi obo iye ni uga wa ba wani wo ga wani ji kaza wani ji kaza wani ji kaza ma wo ga nan go le ga wa ba wa ka da uga ji jina aga annabi ka da uga ji jin ga ka da uga ji jin e wannan go le adde zai wa ga juye be kiyan be dede na amma al-imam nawawi gadda na gutsa idabo halal yo na wajiki na wa ga gaza ne sheka lufe mai sharai jiya ga wuce mu ga dalili ga wuce ji atta zuwa ji tabbata gabe hadisi ji na tuzu mana mini ubu wa bai mi waji adni zaga kiwo ke tiwa ne bo boji na kiwo ya bai na ga kendo na izan zagin da ciya nabi sallallahu alaihi wasallam labarin yanzu ya shiga ya wuna nole ga ina nabi ke ti zai ji tiya ga e wuna waga wuce yi shawara guduwa usama na mutu da boyayya na man shiga dalili wani ya za wace wace ke ba bai zai yayin ginga ci hali ubo wani ma ginga da na waga ya labari ti ubo waje kiyan wagan waya e za o ake gi wula da court nga wani ya ga wuce filiyo waji daidai ake haga zai ji bidiya wa ba zaman na ji bidiya na man kaza dan bidi wa man kaza akidi uja man kaza akida wace sunna da ba a ga uji kiya uji gi ba e bo za wangi a ta ya be kiya be sharri zandoro ne za da la sharri so za wangi na ayya wa dama na wa gangu ya za wangi shi e a da gada sharri ubo ma wannan mima a ta ga langu ke annami mato ngai naqlul kalami bayna nas ala jihati ifsad naqlul kalami bayna nas ala jihati al-ifsad la zanna na daya zanna la zanna na daya zanna e ti fuska ta yake bo nyinya wuji ta alkhairi ba e tiya nyinya wala wa muke ya owe na wani ga ciwo wuna owe na wani ga ciwo wuna amma Allah ga kirki na wani ga na ga ya zannan ga shari'a yo ga wa zai kaza na ji na dana wato bayani kaza na ji ba kan zabo amma na to alagun ke a je nan vado shi nan e waga e zukara yin biyu amma ma sha inda wana bin nami annabi sallallahu alaihi wasallam ga la yadkhulul janna ma mu yi fa'ile o kashi janna mu yi fa'ile amma fa'ili ne na waje mu'akar an lafata mafulu biya jigiyan ashizu la ya da kulul jannata nan mamu ngole ba yi da fa'ile jimi tukiyan fi'ili amma kandoci mafulu biya ji jimi tu eh, ka yi da kando eh, jimi larauci sai wa gairi zalika man gato ya na jibe alamarin na jina mimma na hallawa azawajal jal yi na sokon nan wuna ko annabi muhammadu nan wuna sallallahu alaihi wasallam ta na gaye zo bayan katun yau man na jin hashiya na ce ga mini na ji shari'a nan wuna dokun dan mini ubo bidiya da bu annabi ga man adasa fi amri na azama laisa minu fa huwa raddu wa guji wa tsawa man do cito e ga wa ga man amila amalan laisa lai amruna fa war to na tsana zandoro na lotun biwina ade agwa bogo anabi jin gangba ipia be bidiye uda mina ina shari'a na ne wa iyakum wa mudathatil umur fa inna kulla mudathatin bid'a ken do ne watiya be gefi na ga watiya be ha be bidiya ke bidiya wo be tun da adini wo be sunna ya ya da so koi wo made dalila daga ba annabi muhammadu wa sallallahu alaihi wasallam ge tun na zandoro alluna de na ga bidiya Sheriya bu amma bidiya luga sai ina zan dojin lana wa bebiwi kin do ne ji so ko ga badi usamawat wal ard unga cha sama ja unga cha kinja zan do na tuba tu ta fiona so kwa shi uzo so kwa shi uzo bogo ide bidiya luga imade kiya bidiya sheriya. wasu adi ta wili na je jejiya ga sayidina umar ga ni matal bidiya azihi no dai man jijin raji mucin bidiya na wai kwaba zaune yi wa ya luga amma an ka sallar tarawiya nabi muhammadu cewa sallallahu alaihi wasallam na umar sabi kwate etinye jama'a bo ci la ubay nuka kab gusha zo ibn umar Kur'anu ba zamani yau. Kur'anu to ndo ce a gama ga ku kur'anu ko kan bidiya ga mu yau a'a Kur'anu ga wuka kaba ba tun zamani nabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina labe ku ya kana maslaya Allah rama na jada hukun zamanya na abubakar na zai ji ku qur'anu fitina wa Gala ngala na umar ga wa abubakar inna miliye gagge gana ala a kafi da nan ne ware bi asara yan Allah rama na shi dai ne bal etu zanna yo to madibidiya mujibidiya ibn e annabi ga alaikum bi sunnati wa sunnati al khulafa'i rashidin esa jayo na annabi ga isayna etu ajiba uyo uje ja misade ga guti to ba wuyo bogo manga mine na jake na bana at taswir photo ngai taswiru zawatul arwa endoro na ibirayina zawangi dabba dabba na je labi ci kin na to yin fiti ke luji bata haramu yau amma man ji jile bai ta yin shin haramu yau kashe halal amma yan fatako egun ya roba a sazawangi wangi a sadabba da cin liba ba ba tsata man shiga haramu yau amma yan photograph a ce a gane design bai gwen artist na alaza sabe fiyanci haramu ya da cin liba ba ibanin na ji kpata ya foti dabo na wajuna amma yan photograph na waza kyayina man shiga alufemi bai fahimta ya ga mu ba ke mu ba halal amma mu ci manufaya ina waga biwi na wai foto gin zagi wo wa fiance te ci lewo na jijin yi mewa yana wa jara mu yo wa yayi mewa be giwo ya mu de ci yana waga jibi wina amma to so de nan waga ka bukata da bada ki ajilo ko nye tumba mu ci jina wa ba ci a foto tabakata yin na koje yin da koje yin su gici ji ga pata ta biwi. amma ga halalli wa a ga zawa foto wa tunya haramu la amma ke shewa albani jina lauga haramu amma lu sai mi ga ah, photograph mu yi kotun ku ce bayele no le wa ga ce bayele le wato ga tawale kendo ina ta ga foto ma wato ga tawale kendo su kwaji jiwana effort za wangi da bai baya su sama ba ko jijin ba no le wa terbiyan artist ji bi ne je mi gunjiji ne eji fahimta ko amma albani ɓata wuce ga wuce leba ga tuyen photograph ɓata haramu yau sai dai hali yin darure ke ajina biyan tubaji da dai cina jula a wa foto yin zana ebo na yana gwa kuma je gana a ganin na tsoda ba zama ya nabi muhammadu na photograph da ba bogo na nabi muhammadu ya bazu na jin ha ya photographer ebuwa na mudda ba samaiya a na biya hukunci ciwo ba an da ce yake ji dalili ganga foto yana na aisha lalabewa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gan zagi na wajen yawo bai yi na dara a foto yin labe yawo tun lajen yawo biya ya mala'ika jibrila foto yana na aisha labe yawo ziyo wa nabi amma ala ayi hala idai na gegana e zadi kiyu ya beto na ji eboya e na dinzatso shi lo shirkuna jama'a nabi nuhu jiki da alo shirko za san giga to yi na mawa cule ko ga le yi gun ko kiwo yi na wale zai la foto en man la ji la ya da kwato fe za bayan zan do cha taba ka ta babu we jewu jaduo ke wa ga shei ta gwa duwa mu yana galla patu ya ke abi wi mu da alkhairi ka bukata ya tumba da daboda to yen na koji to yen da koji ba shi ujina ji amfani da wade ba duwa ya rabi ramu ma kamar rabba ya ni sagira man gami ne na jike yi a ramu na watsun in eh, jayo na dokuna mini ubo kenun kpain waya na haramu yau anabi ga arhul liha ya nun kpain ji yi yiwuya zugui amma fama bai zute wani ga zandoro a tara bai tinye na watan yauci bai kiyan bai zute wai ga ya tinye wuri wuri ma da ya fi fi bana wal isbal a agami mini tun jara mu na kiyan saka wulu go kukun giwa al isbal wadda ti girman kai wadda ti girman kai ba idan e yi sunna na ugago kukun ma na magiya gana yi ni su sak muka ci santo amma bo yan obe ka ba gaba wadda lugu kiyan kukun ma a agari rishiwa alatan kulu a taza ya za bribe ɓato da mini energy haramu na <coughs> ta jama jabu ga katun ya gikini na imaji kwadan yi be lokaci rina ila to gikini focin nan gaya awa ni be gafi na wato gwani ma awa ni be minti shi ba didi iji fahimta ko ga ba su koya be na kin tajhizul mayit kin dona a jijibe kuina a jin sallah a funo ta kwandara yan ajele talkinu ne wa ga wujin ajin ga ila ila illa Allah wana babu ya bena kyo ga ika tuna mai yazo litafuna gurgudu ne ga na social barkudu bai ga shi bicin su fa gan bai ga ba su kula da ya gure ne ya ci gaba gan bai edufen ne